It's reality of life, baby. Life is hard. Why you can't memorize tomorrow? The life you live is yesterday, baby. <laughs> Don't treat it like a trick. Niggas LDK. Fato. Nigga energy. This is how we do it. Something about this life. something wrong is not. duk wanda zai zai yi wa daɗi babu kamar mai shi haka za mu kwana da yin wasannin ciki da koshi gawayi da wuta shi zai transforming zuwa rushi sari kano noɗe maciji na ce tsartuwa da feshi yanzu an daina kiwon da ba ido a kan mutane dan an ce ma na ga malam ai abin sila shekaru goma da farawa ta ai abin jira ne shinkafa bera ma'a kowa ya sani guba ne arewa lau da lafiya bin duniya a hankali budurwa wawa ce sannan goshin na da kyalkyali ba ruwanta da tara gashi ko kana yin kwalkwali yau gaba gobe bayarawar rawar yan mata a dandali rashin hakuri ke sa mata fara yawon bariki da su da iyayensu hannun riga ba ta baraki zunubi samo kangara sannan da tarin alhaki ga faɗakarwa ana ta yi sun sani amma su ki.